This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kamo murya Amurka, sashensa na harshen Hausa ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ma a jima ma gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A intanet a buɗe voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci tare da Grace Alheri muke fata kuna lafiya. Ga Grace da kan labarai. To Malam Bello, shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka za ta mayar da martani da ya daidai da kutsen da Koriya ta Arewa ta yi wa kamfanin Silma na Sony. Rasha kuma ta ce tana da 'yanci bisa ga tarihi ta kuma yi watsi da sababbin takunkumi da amurka ta kakaba mata sabili da mamaye yankin crimea kana jami'an kasar pakistan sun ce an kashe akalla mayakan taliban biyar a wani harin jirgin amurka da baya amfani da matuka da aka kai a waziristan to allah ya sauke grace zaben 2015 ya tun karo a nigeria mai shugabanni suke cewa ne game da tarzoma zabe shugaba goodluck jonathan kenan nasiru abuja zai fassara mana wannan turancin sannan wasu ministoci na taro a jamhuriyar nijar kwanci hankali dai sai mu ce bakin gwalgwado akwai cikin kasashen kwasai da lantarki amma aka ce in ka ga gemen dan uwa ya kama da wuta za mu yayyafa wannan labarin ruwa dan anjima kaɗan kuma ibrahim kalmasi garba shi kuma zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku bari fara da cikakkun labaran duniya tukunna. assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Barack Obama ya lashe takobin mai da martani da ya daidai da kutsen da aka yi wa kamfanin hada fina-finai na Sony da hukumar bincike ta gwamnatin tarayyar Amurka FBI ta ɗora alhakin kan Koriya ta Arewa. Da yake magana jiya Juma'a yayin hira da manema labarai na karshen shekara a fadar White House. Mr. Obama ya ce kamfanin Sony ya yi kuskure da ya soke fitar da Silman mai ban dariya da aka shirya da ke shagube inda a ciki aka nuna wata makarkashiyar kashe shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Sabili da barazanar da masu kutsen suka yi cewa za su ƙara kai waɗansu ƙarin hare-hare. Mr. Obama ya ce ya fahimci damuwar kamfanin na Sony sai dai ya ƙara da cewa ba za mu amince da wata ƙasa. inda waɗansu masu mulkin kama karya za su zo su mana shishigi a cikin al'amuranmu ba ya kuma ce babu wata alama da ta nuna cewa koriya ta arewa ta haɗa baki da wata ƙasa wajen yin wannan kutse ya ce amurka za ta mai da martani kan wannan kutsen a lokaci da kuma hanyar da ta zaɓa har yanzu in ji obama na san cewa sony a matsayinsa na kamfani mai zaman kansa yana tunanin matsaloli da za su biyo baya da wannan da wancan da dai sauransu na so da sun tuntuɓe ni tukuna da na gaya musu kada su yarda irin waɗannan masu kutsen su razana su jiya juma'a karan farko hukumar fbi ta fita fili ta ce koriya ta arewa ce ke da alhakin kutsen da aka yi wa kamfanin sony sai dai koriya ta arewa ta musanta cewa tana da hannu a harin yau asamar ba ta yi tayin gudanar da binciken haɗin gwiwa da amurka domin gano waɗanda ke da alhakin kutsen kutsen dai ya haifar da fallasa dubun dubatan rahotanni da suka hada da wasiƙun imel na sirri shugaban kamfanin silma na sony michael linton ya shaida wa tashar talabijin ta cnn jiya juma'a cewa kamfanin bai yi kuskure ba da ya janya nuna silman ya ce an yi wa kamfanin kutse mafi muni a tarihin amurka ya kuma ce kamfanin sony bai mika wuya ga masu kutsen ba linton ya bayyana cewa har yanzu kamfanin yana neman hanyar da jama'a za su ga wannan silma. rasha ta ce tana da 'yanci bisa tarihi kan crimea ta kuma yi watsi da sababbin takunkuman da amurka ta ƙaƙaba mata sabili da mamaye yankin ma'aikata harkokin wajen ƙasar rasha ta bayyana yau asabar cewa takunkumin ba zai tilasta rasha ɗaukar wato sadaukar da crimea ba sabili da crimea wani yanki ne na rasha mai cike da tarihi shugaban amurka barack obama ya kara faɗaɗa takunkuman cinikayya kan yankin crimea da ke ƙarƙashin rasha yayin da ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen dakatar da hulɗar kasuwanci da suka hada da sayarwa crimea wato crimea hajar amurka da kuma hana ta fitar da tata hajar wata sanarwar fada shugaban ƙasa ta white house da aka fitar jiya juma'a ta ce an ba da umarnin ne da nufin yin ƙarin haske ga kamfanonin amurka da ke kasuwanci a yankin sanarwar ta kuma ce mr obama ya ɗauki matakin ne da nufin nuna cewa washington ba za ta lamanci mamayar da rasha take yi wa crimea ba dama dai crimea jamhuriya ce a tsohuwar tarayyar soviet amma a shekara ta 2954 aka haɗe ta da jamhuriyar soviet ta ukraine crimea ta ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ukraine lokacin da ƙasar ta samu 'yancin kai bayan rugujewar tarayyar soviet takunkumin cinikayyar dai ya shafi waɗansu kamfanoni da ɗaiɗaikun jama'a 24 da aka ce suna ruruta rikicin gabashin ƙasar ukraine a watan afrilu majalisar dokokin rasha ta kada kuri'ar mamaye yankin duk da adawa da ƙungiyar tarayyar turai da kuma washington suka nuna matakin da amurka ta ɗauka ya biyo bayan irin waɗannan matakan da ƙungiyar tarayyar turai da kuma canada suka ɗauka cikin wannan makon. jami'an ƙasar pakistan sun ce an kashe akalla mayakan taliban biyar a wani harin jirgin amurka da baya amfani da matuƙa da aka kai a waziristan yankin kabilu da ke arewacin ƙasar hukumomi sun ce jirgin ya harba makamai masu linzami biyu yau asabar a lardin datta khalil matattaran mayakan alkaida da kuma taliban wani babban jami'i ya ce kawo yanzu ba a tantance waɗanda aka kashe ba yana kuma yiwuwa adadin mutanen da suka rasu ya ƙaru. dakarun pakistan suna kakkaɓe mayakan cikin gida da na waje a yankin tun watan yuni a wani wuri kuma a pakistan rundunar soji ta ce jami'an tsaro sun kashe akalla mayaka biyar a wata wajen fashawar jami'an dai sun ce wani kwamandan mayakan na daga cikin waɗanda aka kashe to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ta fitattar jarida Amurka ta ce hukumar binciken cikin gida ta Amurka ta bayyana cewa jami'anta a duk faɗin ƙasar sun yi kurakurai wajen adana bayanai suka kuma batar da waɗansu. Jaridar New York Times ta ce ta samu wani kwafin rahoton hukumar FBI game da binciken da aka gudanar da ya gano kurakurai da aka yi a kusan rabin shaidu dubu arba'in da ɗaya da aka yi nazarin su. Jaridar ta ce tsarin ajiyar bayanai da hukumar take tarawa yana da matsala. bisa ga cewar jaridar rahoton ya nuna cewa hukumar tana adana makamai fiye da kuɗi da waɗansu ƙaddarori da kuma tarin ƙwayoyi rabin ainihin abin da yake a rubuce shaidu da hukumar fbi ke adanawa na da muhimmancin gaske wajen bincike mayagun laifuka da kuma tuhumar masu laifi lauyoyi kuma suna iya amfani da saɓanin bayanan da ake da shi wajen neman kotu ta fatali da shaida jaridar new york times ta ce hukumar fbi ta shaida masu shigar da kara a fadin kasar cewa mai yiwuwa ne za su buƙaci sanar da waɗanda ke kara wato ke kara kansu game da waɗannan kurakurai da ake samu jarida ta ce jami'an sa ido da tantancewa sun ce galibin kurakuran dai ba sakaci ba ne kuskure ne kawai daga ƙarshe ministan harkokin cikin gida na ƙasar na wato ƙasar brahim ya ce wata fashewar da ta auku a wani ƙauye na 'yan shiya ya raunata waɗansu 'yan sanda guda uku. Sanarwar ta ma'aikatar ta bayyana fashewar da ta auku jiya wato juma'a a wani a bani jamra kusa da manama babban birnin a matsayin ta'addanci. sanarwar da aka buga a shafin sanarwar ma'aikatar ta twitter ta ce hukumomi suna ɗaukar matakan da suka kamata sai dai ba a ba da wani ƙarin haske akan wannan ba. brahim dai tana fuskantar ƙin jinin gwamnati tun da 'yan hamayya suka kaura cewa zaben da aka gudanar a watan jiya. An murƙushe tarzomar da aka gudana a shekara ta 2011 da galibi 'yan shi'a ne suka nema suka tada ta na domin neman a ƙara ɗaukar matakan demokuraɗiyya a masarautar da 'yan sunni ke jagoranta. inda wani sansanin amurka yake sai dai har yanzu ana ci gaba da samun tashin tashina Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a daidai wannan lokaci da aka tunkari zaben 2015 a najeriya batun tsaro da kwanciyar hankali na daga cikin batutuwa mafi mahimmanci da shugabanni da ma 'yan siyasa suke tattaunawa a halin yanzu gani da tarzomar siyasa ta zama ruwan dare gama gari ko in ce duniya a kasashen nahiyar afirka barin haɗa ku da nasiru adamu el hikaya a birnin tarayyar najeriya abuja political is the Shugaba Jonathan ke cewa baya son ganin jini wani ya zuba sanadiyar zaɓe ko mara masa baya. Hakan ka iya zama togaci a zamanin kamfe don zaben 2015 a Najeriya. Da irin wannan lokaci kan kawo cizge hotunan wasu 'yan takara ko ma kai ga asarar dukiya da rayuka. A taron ganawa da manema labaru a Abuja dan takarar gwamnan Gombe a tutar adawa ta APC Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ya yi fatar jami'an tsaro ba za su sanya adawar a gaba ba a yayin kamfe. Hakan dai bai rasa nasaba da labarin kama wasu mukarraban jigogin adawar biyo bayan labarin labarin tashin tashinar matasa da suka jefi tawagar motocin gwamna Ibrahim Hassan dan Kwambo a Kashare. Abun da na sani mutanen gari sun harzuka ne saboda dalilai da yadda shi gwamna Ibrahim dan Kwambo yake tafiya da halin gwamnatinsa kowa ya sani bisa tarihi tsakanin shi da sanata danjuma goje wanda shine tsohon gwamna wanda shine ma sanadin da allah ya yi ya zo ya zama gwamna a gombe da kuma sakamakon da ya samu daga gare shi bai mutunta masa ba ya ci amanansa ta hanyoyi kala kala saboda haka wannan zai iya harzuka mutanen gari kuma take dama ne na dan najeriya tsarin mulki ba shi iko ya ra'ayi ya jam'iyyar da yake so ka zo ka ce ka take koma kai sai wanda kake so kawai za ka yi to kaga zalunci ne da rain hankalin mutane da kuma cin amanan jama'a gabaki daya a yanda ka san dan gongo kana jin zai iya daukar wannan mataki fiku ai duk wanda ya bi tsarin da wannan daga sama nan ake yi na gwamnatin Najeriya da yanzu yadda yake gudana a sauran gurare bai kamata a ce ya mamaki ma da wannan abun da yake fitowa a yanzu ba na garza wajen tsohon shugaban ma'aikatan gidan gwamnati na jihar da ke kare muradun gwamnatin PDP Lamido Umar Cikaire da ke gani har irin wannan ya faru to bakuwar ɗabi'a ce kuma ni dan aku local government ne kuma ni dan kashirin ne abubuwan da suka faru nan duka bani da cikakken labarin su waiwai nake ji amma dai abinda zan ce abinda ban ji daɗi ba mu ba al'adan mu ne. a ce gwamnan jihar gombe ya je kashire ko ya je wani ƙauye na jihar gombe kap an jefe shi babu dalilin yin haka mai son jifa ya jira ranar zaɓe ya zaɓi wanda yake so ya zama wajibi 'yan siyasa da magoya bayansu daga dukkan jam'iyyu suke kai zuciya nesa don zaɓen na watan fabrairu ya gudana cikin salama nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya madala a gaye da nasir adamu el hikaya ministocin kungiyar kasashen conseil de l'entente wato majalisar Tantabar juna ta kasashen yammacin afirka rainan faransa da suka a nijar cote d'ivoire burkina faso benin da ma togo duk suna halartar wani taron kolin kasashen domin duba matsalolin da mambobin wannan kungiya ke fuskanta daga mai ga abdullahi mama amadu Taron na wuni ɗaya da ministocin ƙasashen ƙungiyar Conseil de ke halarta a birnin Yamai zai tattauna ne akan matsalolin da ƙasashen biyar mumbobin wannan ƙungiya ke fuskanta waɗanda suka shafi matsalolin tsaro da matsalolin kiwon lafiya da bunƙasar tattalin arzikin ƙasashen wanda ko ba idan sama taron zai mayar da hankali akan batun inganta rayuwar al'ummomin ƙasashen da ke fuskantar matsaloli barkatai. Excellence, mesdames et messieurs, La rencontre d'aujourd'hui se déroule dans un contexte. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar kenan Malam Bazum Muhammad da ya jagoranci bikin bude taron ke cewar taron ya zo ne a cikin wani yanayi na barazanar tsaro da kasashen suka fuskanta waɗanda ya shafi ayyukan ta'addanci. wanda ko baya ga hakan ma kasashen na fuskantar barazanar cutar ebola da ke shafuwar wasu kasashe na nahiyar afirka inda hakan ke kara nuna tsananin bukatar haɗin kan kasashen tare da tabbatar da goyon bayan kasashen ga wani tsarin da shugabannin kasashen suka saka wa hannu da ya fara aiki daga shekarun 2013 zuwa shekarun 2016 Ƙungiyar dai ta Conseil Lantant na ɗaya daga cikin daɗaɗɗun ƙungiyoyin ƙasashen Afirka da aka farfaɗo da su a baya-bayan nan, wanda har yanzu ƙungiyar ke ci karo da matsalolin kuɗi domin zartar da ayyukanta, inda wasu manazarta ke ganin waɗannan matsaloli na kuɗi na iya taka rawa wajen hana ƙungiyar cimma wasu gurinta musamman ma na samar da wasu ayyukan da suka hada da hanyar jirgin ƙasa da zai hada hantunan ƙasashen biyar da wasu batutuwan da suka shafi bunƙasar kasuwancinsu wanda ƙungiyar ta bakin kakakinta ta ce tana tsananin buƙatar kuɗaɗe masu ɗimbin yawa a wannan shekara mai kamawa malam isuf isa mataimakin sakataren zartarwa ne na ƙungiyar ta conseil lantan abin da muka samu wannan shekarar da ta shuɗe muna son mu samu ƙari kamar kashi goma zuwa goma sha biyar bisa ɗari cikin aikin da muke sanyi kawo ma eh, talakawa ruwan sha idowirti villageois muna da niyya kuma mu kawo lantarki da hasken rana a waɗanne ƙasashe ne wannan tsari ya shafa duka ƙasashen biyar na conseil de l'entente kun san akwai burkina faso akwai benin akwai togo akwai cote d'ivoire akwai niger duka ƙasashen biyar kowane mu ba mutum dubu ishirin eh, huta daga hasken rana kuma batun ruwa mu samu kowane kowace ƙasa mu soma da kamar kwatancin riyoji biyar biyar. Ƙasashen da mumbobin ƙungiyar ta Conseil na shirin zartar da wani tsari da zai ƙara tabbatar da tsaro a bainar ƙasashen domin kiyaye shige da ficen al'ummominsu, in ji mataimakin sakataren na zartarwa na ƙungiyar ta Conseil Kwanci hankali dai sai mu ce bakin gwalgwado akwai cikin eh, ƙasashen Conseil Amma aka ce in ka ga gemen dan uwa ya kama da wuta sai ka sama naka ruwa sabili da gudun abin ya kai gare ka to duk abin da ya zamana ya zamana a gama karhi da karhe ne a gama hada gwiwa to lantan tana bisan shi taron ministocin da yana a matsayin wani taron share fage ne da shugabannin kasashen za su yi nan da gaba bayan wata fatar da shugaban kasar Nijar ya yi na cewar a cikin wannan watan shugabannin kasashen za su yi taron su a nan jamhuriyar Nijar inda za su hau jirgin kasa domin zuwa birnin Doso saboda gabatar da shagulgullan tunawa da ranar samun yancin jamhuriya tare abinda rashin kammala aikin gina hanyar jirgin kasan ya hana wannan buri na shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Abdullahi Mamman Ahmad kar a manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC agogon mu karfe goma na safe da mintuna goma sha bakwai yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Don Allah sashin Hausar muryar Amurka ku ba mu tarihin shahararren ɗan wasan kwaikwayon nan na fina-finan Hausa, wato marigayi Rabilu Musa ɗan Lasan, wanda aka fi sani da ɗan Iguro. Wannan ita ce tambayar da Ahmed India da Aminu Alhussaini da Adamu Jangirawo da Shamsu Habibu Azarai da Hassan Muhammad Binanci Sokoto da Isa Ramin Hudu da Hussaini Koli da sauran ɗumbun masu sauraronmu suka yi a lokuta daban-daban kuma da salo daban-daban. To idan ɗumbun masu tambayar tarihin ɗan Ibro kuna kusa da akwatunan rediyonku, za mu kawo muku abin da ya sauƙaƙa daga kafofi daban-daban da kuma abin da shi kansa ɗan Ibran ya faɗa. Shahararren ɗan wasan barkwancin nan a fina-finan Hausa mai suna Rabilu Musa ɗan Lasan wanda aka fi sani da suna ɗan Ibro ya mutu ne da asabahin ranar Laraba a asibitin Annur da ke birnin Kano bayan ya yi fama da rashin lafiya. An haifi ɗan Ibro ne a shekara ta 1971 wato kimanin shekaru 43 da suka gabata a garin ɗan Lasan da ke ƙaramar hukumar Warawa a jihar Kano. Ya yi makarantar kwalejin horon malamai wato Teachers College ta Wudil. Bayan nan ne sai ya shiga aikin gidan yari fannin gandiroba a shekara ta 1991. Ya yi shekaru takwas yana aikin na gandiroba inda har ya kai matakin inspekta. Yana inspekta din ya fara shahara a fina-finan Hausa. Don haka sannu a hankali sai ya aje aikin na gandiroba ya shiga sana'ar wasan kwaikwayo a fina-finan Hausa gadan-gadan. Dan Ibro ya fara sana'ar fim tun yana aji uku na kwalejin horon malamai, kai tun yana ɗan yaro yake da baiwar saurin bandariya. Dan Ibro ya rasu ya bar mata uku, wato da malama Jamila da malama kubra da malama Auta, ya kumbar ‘ya'ya wajen goma sha bakwai. To da yake an ce waƙa a bakin mai ita tafi daɗi? Ga bayanin tarihinsa da bakinsa wanda ya faɗa a hirarsu da abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmad a shekara ta dubi da goma. Uzu billahi mina shaitan ji bismillahir rahmanir rahim. Ni da farko suna na Rabiul Musa Dallasan wanda aka fi da dan Ibro. Na yi firamare na Dallasan na yi kuma Teachers College Wudil. Eh, du dai an haife ni daga day ninety seventy one zuwa yanzu shekaru na. Ina ne wannan gari na Dallasan? karamar hukumar wara local government ne a kano state to a jihar kano wato wato cikin wudin ne eh eh wato eh, kai asalin dan jihar kano ne To a Ibro ya aka yi ka shiga cikin wannan harka zan ce ta bandariya? Eh to ka san nishadi ma wani abu ne. Hmm. Kuma a matsayina na masani na mai son sanar da mutane kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne mm. in ba hanyar siga wasannin kwaikwayo to ba zan iya sanar da mutane ba wannan shi ya sa kawai na shiga wannan har akwai wata sana'a ko wani aiki da ka taba yi ne kafin ka shiga wannan harka ta wasan kwaikwayo ko kuma wasanni na ban dariya eh, na yi gandroba nigerian prison service mm. A ina hmm. kenan? Na yi a goron dutse na yi a wudin. Ka jima kana yi ne kafin ka bari? A dudu shekaru na takwas kawai na yi. na bari. To ka fara bayani akan wasan kwaikwayo ko kuma wasannin ban dariya. Me yasa ka rungume su ka bar wannan aiki na ganduroba? Na farko samun ba ɗaya ba ne. Hmm. Na biyu kuma zan ina taimakawa mutane mm. wajen ko in sun shiga tashin kamar dan kasuwa ya je kasuwa kansa ya caji mm. zai iya sa kasan ɗinmu ya dan yi dariya ya dan manta da wannan abin maimakon mutum ya sha kwayoyi yau ka ya kwaya gobe ka ya kwaya to ta hanyar sigar wasa da dariya sai ga ka manta da su abu kan kama ya dan rage to dalili kenan dama wato ah, kamar eh, yadda nake fahimta shine cewa wato tun kafin wannan lokacin ma kana da sha'awa kenan a cikin zuciyarka ta irin abubuwa na ban dariya da makamantansu ni dama can ma tun ina kauye ma duk gurin da nake za ga ana dariya to a lokacin da ka ah, fara yin waɗannan wasanni na ban dariya ya ka fara yin su ne a cikin fina-finai ko kuma dai haka dai kakan je ne ka tara mutane ana yin abubuwan wasa na basu dariya. Ne eh to in ana shirar dai haka zan in mutum ya abu zan kwaikwaye shi a yi dariya. Hmm. Sannan na zo na fara yi a CTV muka yi wani abu na CTV na tsawon shekara ɗaya haka mudubi. to daga nan kawai sai muka ci gaba da yin harkar fina-finai. Wato kamar yadda aka fara daukan ku akan faifan bidiyo shine wannan shiri da kuka fara na madubi a gidan talabijin na CTV a Kano? Ya yawa. To ya aka yi kabar wannan daga nan kai tsalle ka shiga cikin harkar fina-finai? Ya to ai su ma su mukewa ba mu mukewa ba hmm. shine yasa na bari. Haka. Wannan kuma mu muke wa kanmu mukewa. To lokacin da ka fara wani harkar fina-finai kamar daga da wasu irin fina-finai ka soma. Fim da muka fara yi shine kowa ya ɗebo da zafi bakin shi. Haka. Wanda nake cewa kowace mubi ne muka taso da ni da abokina. Eh. sai ya kudi ya bani shine nake tambaya sa ya gaya min hanyar da ya biya wannan kudin haka Nake cewa daga Allah ne nace to duk wanda Allah ya halice da ma Allah ya azurta shi saboda hmm. haka ya gaya min in dai ba mana kira zai mun ba shine ya ki min ne na ba hanyar boka da waye eh. nan dai har na ce. haka a cikin wannan fim din eh. bayan da yi a wannan fim din na farko din dama kakan yi ne waɗannan fina-finai din domin kanka ko kamar akan samu wasu mutane ne sukan zo su ce ibro na so kamun fim ka za su zo da labarinsu da makamanci haka yawa kamar yanzu yadda ake yi kenan mutane sai su zo da labarai producer shi yake zuwa da kudin shi da labarin shi kin abin da ake za mishi yanzu kamar daga wancan lokaci da ka fara zuwa yanzu zaka iya tuna cewa ko kayi fina-finai sun kai nawa ba zan iya kiyasta ba shekara takwas da suka wuce baya eh. wani yana gaya mu yana da fim ɗina ya kai ɗari uku da wani abu a shekaru takwas da suka shige nan balle kuma a tsakanin wancan lokaci zuwa yanzu waɗanda kai sun ninka wancan ma sai illa ma sha to kamar a ibro irin waɗannan fina-finai da kuke yakan ɗauke ku lokaci ne ko kuma idan aka zo maka da labari ka dai fahimci labari abin da ake so a yi wato baya ɗaukan ku lokaci kwata-kwata kuke haɗa fim guda eh ni kamar ma ni dai cin ma za a yi mm. wanda aka haɗa ni da shi in sabo ne shi ne zai ban wuya kawai amma sun tsohon hannu ne to ba wuya haka duk sun ɗin da za mu in sabo ne wanda za mu da shi idan yana yi to ba wuya mu gama shi eh. idan kuma sabo ne to za mu daɗe muna yi wato kamar ba ku a ɗaukan lokaci ku zauna kuna karanta cewa sai kun karanta kun haddace abin da ke cikin labarin kafin ku yi ainihin yanzu kamar ma za mu ma ba sai ka tsaya kana ta jero min labarai ba sai na rasa mawa ne zan rika haka eh ka ce kawai ga abin da za a yi a gurin haka shikenan yawo sai a kyale ka wato duk irin wasu kalmomi da wasu abubuwa daga kai kake fito da su kake ah, wato nuna su a wurin Dan Ibro bari mu sake juyawa akwai wata waka da lokacin da kake waɗannan harkoki na fina-finai kamar waƙoƙi a ciki akan ce ba kai kai ba akan ce wasu ne suke yi. Shin da gaske ne wasu ne suke rera maka waka a ciki ko kai ne kake rera waƙoƙinka? Ba ni nake yi ba. Amma akwai wata waƙar da aka yi wadda a ciki kake ce kai kake rera waƙar ka da kanka. Wai wasu suka ce Ibro ban taɓa waƙa ba. Sauka ababai. ba. Ba ɗaya ba mai da'a ne yake yin waƙar ba. taba mai bakin reza ba su gane ba. Dan Ibro wannan waka kai ka rera ta kamar yadda kake faɗi a ciki. Wani yaro ne yi ta Kaduna. To a Rabilu mun gode kwarai da gaske wace irin shawara da aka bada jama'a? Eh mu abin da muke nema addu'a kawai. mun masoyan mu muna nema su mana addu'a Allah Allah ya taimake mu akan harkar mu kuma ya kare mu daga shirin masu sharri to Allah ubangiji yayi taimako a dan Ibro mun gode kwarai da gaske amin gode. To Allah ya ji ɗan ɗan Ibro sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafiyar Girma Tafiyar da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Madalla a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Yauwa idan an shirya duk sai a zazzauna zan fara da ke. Himma. Ba ta ga rago. Himma. Ba ta ga rago. Ba haka ake ba. Ba ta ga rago. To ba. Himma. Ba ta ga raga. To duk barkuje da ake yi. Himma. Ba ta ga rago. babu shakka shirin himma ba ta garago yana zo muku ne daga nan sashen hausa na mara amurka a washington dc kowace laraba a shirin rana kuma yana baku labaran 'yan afirka masu taka gani a kasashen waje ga takaitattun labarin duniya Malam Bello ministan harkokin cikin gida na Baharan ya ce wata fashewa da ta auku a wani ƙauye na 'yan shi'a ya raunata waɗansu 'yan sanda uku. sanarwa ma'aikatar ta bayyana fashewar da ta auku a jiya Juma'a a bani damra kusa da Manama babban birnin a matsayin ayyukan ta'addanci. Shugaban Amurka Barack Obama ya lashe takobin mai da martani daidai da kutsen da aka yi wa kamfanin haɗin fina-finai na Sony. To, Madalla Grace mun gode da waɗannan takaitattun labarin duniya. Jama'a, abin da shirin namu na yanzu ya kunsa kenan sai kuma can dare Allah ya sa kama za mu dawo da wani sabon shirin a cikinsa akwai mutat tauna na Ibrahim ka almasi garba. Muna kuma mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Malam Nura Abubakar magajin rafin azare kuma ma'aikacin ma'aikatar ilimi ta jihar Bauchi. Allah ya taimaka yanzu a madadin Grace da ta kawo mana labaran duniya da Yemi Obajimi da ya haɗa mana sauti ba da umarni sai injiniyan Musidrak ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa Allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum, you This program has come to you from the Voice of America, Washington.